Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin ga kuma labaran duniya mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. An kuma samun karin mutane hudu da suka kamu da mummunar cutar pneumonia da ta barke a birnin Wuhan da ke tsakiyar birnin Sin a yayin da jami'an lafiya na Amurka suka soma aikin tantance fasinjojin jiragen sama da ke shigowa Amurka daga yankin na kasar China ya zuwa jiya Asabar hukumar lafiya ta birnin Wuhan ta ce adadin mutane 45 ne aka samu da cutar yayin da biyar suke cikin mawuyacin hali an sallami mutane 15 sauran kuma suna karban magani mutane biyu ne suka mutu sakamakon cutar a ranar juma'a cibiyar magance yaduwar cutuka ta amurka ta ce za ta aika jami'ai 100 filayen jiragen saman san francisco new york da los angeles domin tantancewa da fasinjoji da ke shigowa da alamomin cutar za su mai da hankali ne kan jiragen da ke shigowa kai tsaye ko kuma waɗanda suka yada zango a wuhan birnin da aka sami barkewar cutar a filin saukar jiragen kasa da kasa na new york fasinjojin farko da aka soma tantancewa da su su ne na jirgin kamfanin china southern airline wanda ya fito kai tsaye daga wuhan zuwa new york dakarun da ke biyayya ga hafsan sojin kasar libya khalifa haftar sun toshe kafofin fitar da albarkatun mai zuwa kasashen waje daga tashoshin ruwan kasar mai fama da yaƙi a jiya asabar yanayin da ya kara rincaɓe al'amura a jajibirin babban taron ƙasa da ƙasa mai manufar maido da zaman lafiya a ƙasar da ke arewacin nahiyar afirka matakin na da manufar gurgunta babbar hanyar samun kuɗin ƙasar domin ƙalubalantar matakin turkiya na aikewa da sojoji domin su mara wa abokin hamayar haftar wato shugaban gwamnatin tripoli da majalisar ɗinkin duniya ta aminta da shi fez al-sarraj yana daga cikin abin da za a tattauna a taron na yau lahadi a berlin yadda majalisar ɗinkin duniya za ta tabbatar da samun alkawari daga shugabannin ƙasashen duniya da su daina saka hannu a rikicin na libya walau ta hanyar aikewa da dakaru ko makamai ko kuma kuɗaɗe to sai dai saraji ya kira ga samun taimakon kariyar kasashe idan haftar ya ci gaba da yakar su tawagar da ke kariyar shugaban amurka donald trump sun mai da martani mai zafin gaske a gabanin soma muhawara a zaman shari'ar tsige shi a majalisar dattawa yayin da 'yan majalisar wakilai na democrat suka dage da karfin hujjarsu suna cewa shugaban ya yi watsi da rantsuwar kama aiki haka kuma ya ci amanar al'ummar ƙasa musayar kalaman dai suna nuna irin muhawarar da bangarorin biyu za su gabatar da zaran an soma shari'ar tsige trump a ranar talata dukkan bangarorin biyu na bukatar tabbatar da hujjoji su ga majalisar dattawan mai rinjayen 'yan republican da kuma al'ummar amurka da suka tunkari zaben shugaban kasa nan da watanni goma masu zuwa daftarin tsigewar da majalisar wakilai wato daftarin tsigewar na majalisar wakilai mai shafuka 111 ya haɗa hancin bayanan shaidu dozin ɗaya na boye da na bayyane da suka haɗa da jami'an jakadanci da na tsaro a manyan mukaman gwamnati waɗanda suka bayyana wato ta baba akan ayyukan shugaba trump da kasar ukraine labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc shugaban kasar china xi jinping a jiya asabar ya kara jaddada karfafawarsa ga shugaban myanmar aung san suu kyi mai fama da kalubale tare da rattaba hannu a yarjejeniyoyi 33 na aiki tare a tsakanin kasashen biyu da suka kumshi ayyuka da dama ciki har da saka hannun jarin layin dogo da tashoshin ruwa domin baiwa china damar kaiwa ga tekun india da kuma gajarta hanyoyinta na shigowa da mai da iskar gas daga gabar tekun fasha an rattaba hannu a yarjejeniyar ne a nepid an rattaba hannu a yarjejeniyar ne a nepidau babban birnin myanmar a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu da zi ya kai wacce ita ce ziyarar farko da wani shugaban china ya kai a kasar a cikin shekaru ashirin ziyarar ta zi ta zo ne daidai lokacin da gwamnatin myanmar take fuskantar kakkausan suka a rufaɗin duniya akan wani gangamin soji na shekara ta 2017 da ya kai farmaki ga musulmai 'yan kabilar rohingya waɗanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu 750 da muhallansu 'yan gwagwarmaya daga sassa daban-daban ne suka tattaru a washington ajiya asabar domin maci na mata na hudu suna yin kira ga samun kyakkyawar kulawa ga 'yancin mata da sauran lamuran zamantakewar rayuwa ƙarshen labaran duniyar kenan. labaran duniyan kenan kuka saurara. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mummuni Barma. masu bukata ta musamman a sassa daban-daban na kasashen yammacin afirka na ci gaba da tsara kansu don ganin an samu haɗin kan da zai ba su damar samun bakin faɗa a sahun al'umma a karan farko na kasassu a gundumar gure da ke yankin kudu maso gabasin jamhuriyar niger sun kafa kungiya da nufin fitar da kansu daga cikin wahalhalun da suka yi fama da su a can baya a wani yunkurin yaƙi da sana'ar bara shugabannin wannan sabuwar kungiya da haɗin gwiwar hukumomi sun fara horar da wani rukunin masu bukata ta musamman sana'o'in hannu ko da yake abin na bukatar shigowar kungiyoyi masu zaman kansu ta yadda za a dubi sha'anin ilimin yara masu bukata ta musamman da idan basira kamar yadda shugaban kungiyar nakasassun gundumar ta gure alhaji muhammad gurgu ya shaidawa wannan shiri. Eh, gaskiya na farko eh, an kafa mana kungiya nan da wata hudu Eh, an yi zabe president da vice president da turazin vice president akwai mambur da biro gaskiya mu na kasassun guda sana da kishi gaskiya sai da tallahin ne babu shi mu abin da muke bukata da kungiyoyi kamar proje-proje da gwamnatin eh, muna so mu da kanmu kuma mu ma kanmu mu ma mu turza ma kanmu ba shi mun jirayi har wani abu ya zo ba kafin abin ya zo mu muna yi abun ya tardo mu akwai wasu ayyuka da kuka yi daga lokacin da aka fata kawo yau an ba mu horo da su biyu eh, mutane sun te can gure sun ba da horo daga sandar manyan kuma lo eh, kwanan nan an samu mutum uku da vice president da troisième Eh, da sakatar sun zo nan eh, zandara musu horon kona biyu da rabi insha Allah. da yake kungiyar nan ta nakasassu sabuwa ce aka kafa wannan shine karin farko ake kafa irin wannan kungiya a gure um, waɗanne irin ayyuka ne eh, kuke hangen za ku yi a kungiyance domin walwalar nakasassu ku da ke jagorancinsu? akwai ayyuka da dama akwai kamar saka Eh, kamar sakan kujeru da sudur hatta mata ma akwai wanda sassa samu za su yi kamar kiwo tuya eh, ko wanda hannunsu suke yi eh, kenan suna cikin gidajen suna yin kaman kiwo eh, maza wanda suke da karfin hannu suna yin sakan kujeru da gado da sudir insha Allah. Tun can dama mutane ne waɗanda suka lakanci waɗannan sana'o'i ko a nan gaba ne kuke hangen horar da su? Wanda suka lakanci abin bai wuce ba biyu ko uku abin sabo ne. amma akwai muke da wanda suka lakanci abun kamar biskuit gidan gina eh, mataimakina eh, da akwai wani su wannan da ya dama sun laganci abin su uku ne muke tsammani. mu je maganar ilimin yara na kasassu shin a zahiri yaya ake ciki a jihar gure tana cikin tabarbarewa gaskiya gaskiya za ka gani in makafo ne yaro biyu uku yana jaye da eh, suna ta yabara kenan nan babu mamadiya babu lokal kuma gaskiya in dai ta wannan fannin ne karatun na na nakasassu gaskiya akwai baya gaskiya ba ma wanda ya kula ma da kai bare ma ɗanka ka zan dan ma an ce kai wannan ɗan shi eh, wannan baban shi mai karamin karfi ne bari a za a tallafa mishi ya yi makaranta kenan ana jin daɗin abun to ba ma wanda ya kula sai ka gani ma kai abun da kawai ba abun da za a ce kawai ba bincike kawai wallahi talla kawai shi hamdala me ya kawo haka to akwai rashin abun hannu na farko kenan eh, na biyu kaman karfi ma babu ma wanda danka zaka bari eh, dole abun da zaka ci in ka tana da abin da zaka ci ka yana lakwal ma ya zaka yi bai yiwa dole shi a ja ka kunje kunne ma abin da za ku kura bakin ku kuda to wannan shine kawai akwai irin makarantun nan na musamman da aka keɓe domin nakasassu kamar makarantar makafi ko ta kurame babu makarantar makafi babu na kurago babu na makafi babu ko kuɗa eh, kawai dai mu ma suna cikin lakwal wannan na gwamnati wanda da yan kowa ake kwamana na nan suke kawai kungiyoyi masu zaman kansu ba sa zuwa can wajen ne domin ayyukan faɗakarwa ko kuma ayyukan tallafawa masu bukata ta musamman a can jihar tabure ong da proshi haka misali mu ba kungiyar da ta zuwa gure ta tallafa mana har yau akwai ong akwai proshi eh, ba su da yawa kamar kan da za su zo su mu shaku da su haka nan kwa eh, akwai wani je karakara akwai proje proje akwai su amma dai mu Eh, ba su tuntube mu ba tuntube su ba eh, wani je kar har mun tuntube su ma suka su abin da suke a fita gari a kanan ba su shi mai shayi abin da yake cikin gari ba mm. shi ne dai kawai matsala mm. yanzu idan abin a ce ana son ne a tallafawa su nakasassu mene ne abubuwan da kuke bukata ku ah, abubuwan da muke bukata eh, ai suna da yawa wallahi yanzu nan muna da muna bukatan musamman mata na su suna daɗi a cikin gidansu su samu ko kiwo ko har abun kasuwa wannan mutanen makafin na masu bara suna da yara a ce an kama ma yaransu ko lokal ko wani harkar sudir an zo an tallafa ma yaransu kamar mu eh, za mu ce ma abun ne gaba eh, eh, da ya yawa shaidai da sannu-sannu amma da sannu-sannu ma da muna samu da alhamdulillah da an ci gaba haka to abun ne tun da muke ba mu taba ganin hasken komi wanda za a zo a tallafa ma na kasance har yanzu ba bari dan shi amma eh, muna da kishin cewa Eh, duk abin da mai kafa zai in Allah ya yarda in ya zo mana muna iya kowane irin sana'a ne insha Allah Malam Muhammad ko da yake ka ce kungiyar ku sabuwa ce wace irin mu'amala ce ke tsakanin ku da ma'aikanta eh, ma'ana ma'aikatar prefe ko kuma zuwa ma'aikatar magajin gari ah, alhamdulillah alhamdulillah eh, gaskiya kai sana dama da mu Eh, prefe gaskiya ko me ma an ana yin wani taro ko reunion haka nan wallahi yana ba yana gayyata mu tunda yana zamne gida yake aiko mun takarda mu ji a zamana da abin da za a gaya mu ma a yi mu ana dama da gaskiya babu wannan da gaskiya tsakanin da Allah babu in wani abu harkar nan meri ne gaskiya alhamdulillah nan ma duk abin da yake cikin muna da labari ko na ana gayyata mu ko wata kungiya ta zo suna sha sa sunan mu a cikin har da sha ce har da inda kafe kenan sha ba mu takarda ba gayyace mu mu je mu shurara mu mu fada albarkacin bakin mu a ta nan ku akwai gaskiya alhamdulillah ku ci gaba gaskiya alhamdulillah ina maganar haɗin kai a tsakanin ku ko lokacin na su a can gurai eh ka san ba yiwa mutane su taru a ce san fursan dari bisa dari kowa hankali shi daidai ne amma gaskiya kan da muke so mu ta yi muna cewa kowa ya hakuri eh, wannan abin mu ba ne a wajen mu amma kowa ya hakuri a tiyar da komi da sannu-sannu kuma ba cuta ba cutarwa kuma ba zalimci ya eh, ban masu mutum ya eh, kai yanzu kai kai na sai ka cuce na sai dan wanka ko kai masaki ka cuci masaki dan wanka ko zaba ya ka cuci mazaba ya dan wanka duka dai na kasasai za a ce gaba daya in ka cuci dan wanka me ka kulla ba abun da ka kulla in lamu abun da muke fata kungiyoyi su su kama mana da gwamnati muna cira da gwamnati za su kama mana mu da muke sama sama mu manya manya kuma mu yi adalci ma na kasa da mu shine ko mu to a ƙarshe wani kira ne za ka yi zuwa ga ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su ong din nan da gwamnati da ma al'umma dai gaba ɗaya. abin da zan yi kira da gwamnati dai mukin nan dai muna da yara na farko kenan muna neman agaji sosai muna neman tallafi eh, tallafi kaman ayyukan hannu kawai ayyukan hannu da kiwo hatta an garake haka mana muna yin aikin garake eh, duka muna neman tallafi insha Allah. To masu sauraro nan za mu ja burki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Alhaji Muhammad Gurgu shugaban kungiyar na kasassun gundumar gure da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Mine ne duniya? Dama sun ce za su kashe mu ne. Akwai mai rashin lafiya a gidan mutum. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Batun kare hakkin kananan yara na ɗaya daga cikin batutuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da mahimmanci da ya sa aka rattaba hannu a kan ƙudurori da dama da nufin ɗaukar matakan inganta rayuwar kananan yara. To sai dai shekaru da dama bayan amincewa da waɗannan ƙudurorin har yanzu galibin yara a kasashe masu tasowa suna rayuwa cikin mawuyacin hali. A yau, shirin domin iyali zai haska fitila kan irin wannan lamarin inda a jihar Filato aka kona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. Ga abin da ɗaya daga cikin yaran da za mu sa ya sunansa ya shaida wa shirin domin iyali. Dama sun ce za su kashe mu ne. Akwai mai rashin lafiya a gidan mutum. Sai sun ce wai mu dore shi. akwai yarinyar baban mary ita ta dora sai ta ce mu sai an ce mu je asibiti sai mun je da mun je asibiti ba sai an ce an kunce sai mutane suna ce mu dawo gida sai mun dawo da mun dawo gida sai an ce mana kunce sai mm, yarinyar cinin ta ce ba mu ne mu dora shi ba su ne sun dora da sai an ya sa daren bincin ya sa fetur a kai namu sai za kashe mu sai an karba laita a hannu ne sa ma wani kaka wuta kafa a ce mata ta kunciyar suri sai an biyan laitin an zan sauna kai. To domin iyali ya kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran ga bayanin nata. An fara zargin su da maita ɗin ko bai wani daidai sosai ba sai mun je kamar wani ne ya taimake mu da yaran so da ya taimake mu da yaran mun fara azumi da aduwoyi yaran sun zo ba su a fita kuma in gane to sai dama suna fita ne wadaman suna fita an ji su ba da yake mutumin da ya yi magana sai aka tambaye su yaran sun fada ko ba haka ba so da muka fara addu'o'i na yaran nan sun ce ba su fita kuma ba su zuwa ba ruwansu mhm. sai muna nan bayan akoni rasuwan da aka yi rasuwan maman mary din da jojos bai sati ɗaya ne ko ya nema sai yayar mary din sai ta fara fada wai ai eh, wayannan din suna ciki hmm. suna ciki suna cikin maitan hmm. shi ne mun ka ci gaba da addu'a da yake muna kan addu'a da su sai sun ce su ba ruwansu ya ne za ta ce go irin ya ta faɗa haka sai ranar lahadi da yamma misalin karfe biyar zuwa biyar da rabi zuwa shida din nan muna cikin gida sai na fita bayan gida dawowa nan da ina dawo sai na samu baban mary ya kwashi yaran nan yana tafiya da su sai na ce mishi a me ya faru sai ɗaya ya gudu zuwa wuri na ya ce wai ai an ce musu su je asibiti su je kunce mai rashin lafiya sunan shi usaini sunan tambaye wanda ya gaya mun kana ciki kana tafiya ne hannunka na ciki ya ce a'a shi bai san komai ba don already ina monitoring nasu muna kwana tare muna monitoring nasu gongon har gari ya waye in dinga gaggaya muna musu musu wasu vice gaba muna tafiya tare da yaran nan gaskiya ban samu nothing strange ba abin da ya zo da irin daban a ce wanda sun boye mu babu da ce ina da kudi a hannu da na bi su zuwa asibiti to ban da komai da zan hau mashin sai na ce to in da yake za su je su dawo sun da don na san an kai su wurin ba abin da za ja musu a wurin don mutane a wurin ba za su bar su a yi wannan a yi wani abu da su a asibiti ba so na ce su je su dawo su da suka je suka da ba su shiga gida da su ba sai suka wuce wani gida da su da suka wuce wani gida sai na kira yarinya na karama sai na ce musu na ce mata ki je ki duba mun yayunki an dawo da su da ta je bata ma kai gidan ba ma sai ta dawo da gudu wai ai ta tambaya wance mata wai ai an dawo da su har an kone su sai na ce musu an kone su yaya na na gudu na je da na gudu na je sai na ji na samu an riga an kone su so wata mama na ya gida wurin ta taimake shi kashe wutan da yana kan shi mm. shi ne shi yaron ki kenan god gift mm. sai ta ban tambaye shi na tambaya gurin wai ne ya yi wannan ne ya aikata wannan abu ba wanda ya ban amsa sai na ja mary din da shi muka saya gefe kakan mary ba ta nan a wurin da ce tana nan a wurin da mun tafi tare so sai na ita mary ina iyayenta iyayen mamanta ne ta rasu babanta ne kuma shine ya zuwa kwashe ta kin gan kamar ya nuna shi ya support a wannan so ya kai su duk abin da za yi da su bai dame shi ba mm. is like kamar shi ya baya son yarinya ne ko koya ne to shine yi wannan ɗin duka so sai na doke shi muka tafi gida sai washe gari da safe sai na kira iyayena na gaya musu na ce to ga abin da ya faru gashi gashi gashi na gaya musu abin da ya faru dai shine suka zo da safe da suka zo da safe sai mun ka je asibiti don mun fara zuwa wurin polis tukuna kamun asibiti don mun je asibiti ba za a karbe mu ba sai da polis to da muka je polis din sai su gaban polis daya muka je asibiti to sai su sun arrange su suka je don su arrest din wanda suka aikata to sai da sun je wai mata sun fara jajjefa polisawan ba su bar polis ya kama guda daya ba sun komi ko daya ba wai ba zai faru haka ba mhm. to yadda abin ya faru sun ji ciwo sosai an kone su sosai an kone su don gaskiya kamar namijin nan ma yadda ya kumbura ma bai iya gani ba baya gani sai an jagorance shi to kamar ita na mace ma ita ma kumbura gefe daya amma tana gani da gefe daya hannunta ne shine ya samu wutan sosai eh. to ya kika ji da kika ga yaran ki a cikin wannan gaskiya da na gansu a cikin wannan lamarin i feel like da ce ina wurin da ce ina wurin da kai kamar da wani abu da wani abu muna zai iya faru because ba zan iya daure in ga ko da ba ko ba yaro na ba ba zan yadda in daure in ga ana ma yaro wani haka ba because yaro yaro ba na mutum da ba ka san why zai ce da kai gobe ba da na same su haka yanda nake gaya miki a yanzu haka har yanzu ban samu lafiya a jikina sosai ba to da kuka kai su asibiti wa ya dauki nauyin maganin da aka yi muku ne eh to mun dinga akwai wani rancen da muka karba a wurin mun sisiya su magunguna don da kuma dan gaisuwa gaisuwa da muna dan samuwa kadan kadan to shine muna hada musu siya magungunan da shi eh, don mun hada treatment din don ya zama mana da sauki mm. amma rancen kam yana nan wato kun karbi bashi mun karbi bashi to amma yanzu me kuke so ta kaman me ayi game da wannan yara ku da aka kone eh to da yake kamun a mu dai yan gidan sun tura da abin da sun je sun biya shine bed bill ba da su kudin gado da wasu kanana ma kudin magani ba su biya ba so abin da mu damuwar mu shine muna so kan da wani abun kada sake faruwa kamar haka don in ya sake faruwa kinga wayan su ma za su iya fadi ciki ko ba mu din ba mm. yawwa muna so kada ya sake faru haka don sauran yaran ma su ma su samu sira amma dama nan yankin naku na shan ana samun wayannan irin wato yanayi na a sa a ce yara suna maita akwai mm. akwai kuma sun yarda da shi kan bawai ba mm. me kike ganin kamar ya kamata hukumomi ko gwamnati tunda kun kawo nan domin ku samu wato adalci ne a muku ku to gaskiya kamar yadda na fada muna so muna so kamar idan aka samu wanda sun aikata wannan lamari ba wai ba kashe su ba to a dan horar da su yadda wanda ko wani ya sake rinjiyaye su su sake yi kada su sake yi za su yi tunani mebi inda an ja musu kunne za su sake yi Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji rawar da kungiyar 'yan jaridu mata a jihar ke takawa na bin hakkin waɗannan yara. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta bada gudummawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Madalla. abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ke cewa a wani lafiya. waƙoƙi masu